and it is the same Justice Abang who had earlier in a suit ruled that it is only Shetali Modu Sherif Mr. Tochukwu a wata zanga-zangar da magoya bayan bangaren makarfi suka yi a babbar kotun tarayyar Najeriya da nuna adawa su ga shari'un da Justice Aban kan yanke da ba sa yi wa bangaren daɗi. Hukuncin da kotun ɗaukaka ƙara ta yanke na tabbatar wa ɗan takarar makarfi takarar wato Eto Jagede a zaben gwamnan Ondo ranar Asabar 26 ga watan nan ya sanya su yaba bangaren shari'ar Najeriya da cewa ai yana adalci musamman ma don kawar da ɗan takarar bangaren Madu Sharif wato Jimo Ibrahim. Ga shugaban kwamitin amintattun PDP Sanata Walid Jibrin. Kaga kenan zargin da ake ma masu shari'a na cewa sun lalace to ba su lalace ba madu sharif yana so ya zama mana alaƙaƙai sun gyara mana shi su masu shari'a su suka gyara mana shi ya ce ba wanda ya isa to ga wanda suka isa sun yi daidai wannan shari'a ya yi daidai ya bi ka'ida mutanenmu suna munna ba kaɗan ba da wannan shari'a da aka yi wannan ya nuna za ku shiga wannan zaɓe ranar asabar ɗinnan da ɗan takarar da kuke mara wa baya shi jage da kina ya kuke ganin ku a jihar ondo alamomi sun nuna bisa ga farin ciki wanda aka yi yau a ondo a hakure na cewa ɗan takararmu ko a ƙara mana lokaci ko kada a ƙara mana lokaci jegede zai ci zaɓe pdp za ta ci zaɓe amma saboda waɗansu ƙa'idodi na cika ƙa'idodin zaɓe za a hana kamfen sha biyun dare to yaushe wannan ya cika a fom nashi ya cika ƙa'idodin da su inec suke so a cikin wannan ɗan lokacin da zai sa a yi zaɓe saboda haka mu da za mu fi so a ƙara mana lokaci. Na tuntubi bangaren Madu Sharif don jin matakin da za su ɗauka, inda kakakin ɓangaren Inuwa Bala ya ce min sai sun nazarci hukuncin tukuna. Hukumar zaɓe dai ta ce duk hukuncin da kotu ta yanke da shi za ta yi amfani. Jimo Ibrahim na da zaɓin garzayawa kotun koli don hukuncin ƙarshe. In za a tuna an samu irin wannan takaddamar ɗan takarar a zaɓen gwamnan Ido, inda ɗan takarar makarfi wato Pasto Ize Iyamu ya yi takarar da ture na Madu Sharif Mr. Eken Wen. A zaɓen da APC ta lashe shi da ɗan takarar ta Gordon Obesiki, duk da adawar da uban APC Tinubu ke yi wa ɗan takarar takarar jam'iyyar Ondo Delu bai hana shugaba Buhari shiga birnin Akure ya daga hannun dan takarar ba. Nasura da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.